ka ci fuska ka da gida ke so in je abu ba ka da lokaci kana nan masallaci an je can gurin jana'iza an je can hudu ba suna kaga ba ka da lokaci yara za a yi masa ko aski da yara za a yi masa da daure ni ba zai kai masa daurin butar mala ba wani ne fa rijiyar nan ba ba ya kaga ina tunanin zan gyara maka kofar hancin ka zan sassabe maka wannan gari ya fi girman fuskar ta shiga ba zai shiga na me dannawa nake zai shiga fuskar da igiya anya ba ka ce sa wannan yunkuri ne na kisan kai malam malam kar ka bata mana aiki ba zai yiwu ba mutukar ina rayi aikin nan ba zai yiwu ba A kaga. Wanzami na kai ko mai Rawanin ka yana kuncewa amo ka ne. Ka fa rike fa rike shi fa za kai na ba mu. fada tsakiyar kan. Ai shi sai wannan ta shi ai shi ke ba. Wannan ruso na gidi ba zai yi ba. Allah. da magana malam malam. Wannan inda ba ba rushe gini za ku rushe gini za ku ba ko. kan. Ko da Allah. ka a bane akan shi ba mu da ne wai yanzu a suka kashe shi kenan Allah yanzu wanda a garin nan ba shi ne zaka yanka wannan ka rike shi ba nace ma wanzan da wannan kuma da wannan hukan zaka yi kai ne baka sani eh ba ba zan sani a bajin zo gida kai ne baka sani rike shi ba ina magaji ga sarki dan ka san cewar ba na son raina ibaci dai magaji ne na aski ba na son raina ibaci ba da kai masa aski hidaya dan girman manzon Allah ku rike mu kai zakai koko sallah dai ba wanzan sallah dai na da kun ka samu zabira kai masa aski sai da wannan muka za ku ba gurin nan kwanta kun da ku bari za ku a zuwa asuba sai mu shi za ku ba gurin da kwai hakun da ku kamar a sama ai ma a ciki da waje ke Allah wallahi ofishin ofishin yan buzulanci ko ba gidan ne kuma ku mun aska hmm? kuma ai ba za mu dinga ba liman ina muku da Allah lokacin sallah yana kuna abu kun hana bayan Allah to ya ce muku hannu ko da muka musa ina ce muku haduwar ku da Allah kun hana mu sana'a ke kun hana mu sana'a sai ya zo sallar ya zo sallar asuba ka bari sai ya zo sallar asuba sai mu tafi na ji ta kira limami ai wani ba shi da rashin asibitin wannan kaga mutane da garin mu ma ai ranka da To kuma kake a lokacin? To da badan mu ne da ai yanzu an tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da badan mu sanar da igiya sai ka ce za a yi layya? sai Ka ce za a dauro sa? Tani ma da gani kenan. Ya kamata a duba an alisa Allah. Walima gaskiya sai an tambaya. Wai an a garin nan ma kuwa ni na taba ganin masu gemu irin wannan. Tani shi ne abin da Kai yadda aka yi wannan ba yadda aka yi mutanen na haurowa. Baki ne. Ina dubo kan ce abin nan. Haurowa. Baki ne. Ai ina ko boka. ko ni kana na ba sanin ba. Boka ne ma. Ba ah. sanin ba. Malima. Malima. inna ko da ko da wuri mana arziki kiri wallahi Allah ya maka ma idan an firgita bismillah bismillah rahin da an dimin baka gyara wannan din ba ai a gigita nake eh, ko sallah ce ba bi da ruwa wannan za a samu dumani na ku a cikin sallah ya kai akbar Allah ta akbar shara ilaha illallah shara anna muhammadar rasulullah hayya salatu hayya salatu kai salatu akbar akbar